Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina farin cikin haɗuwar mu a wannan majalisi mai albarka wurin da yake masallaci ne kuma cibiya ce matattara ce ta abubakar siddiq islamic center ko islamic foundation a nan gwagwarwa a kanin mu ta dabu a wannan yammaci mai tarin albarka yammaci na talata wanda ya dace da goma ko sha ɗaya ga watan takwas a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da ɗaya bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na bakwai bakwai na yau ko bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu miladiya alal hakika wannan haɗuwa tamu a yadda take a tsare an so ne da ta kasance a makon da ya gabata to amma kuma saboda uzurin da aka gabatar hakan bata faru ba wa ma ta'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin wa ma ta'una illa an sha Allah inna Allah kana aliman hakima duk abin da kuka so ko muka so ba shi ke faruwa ba sai abin da Allah ya ga damar faruwarsa dan shine mai kowa ko mai komai don haka nake neman hanzari daga wajen yan uwana bisa da rashin halarta ta wancan makon na iyakacin kokari na na in zo din amma ban zo ba sai lokacin da an riga an tashi da haka ne alkawalin cewa in sake dawowa a yau dan mu haɗu a wannan yini kuma bisa ga wata kaddarawa ta ubangiji a yau din sai ya kasance tun da safe bana jin na samu zama na minti ashirin nawa zuwa yanzu dinnan tun da sanyin safiya tun bayan sallar asubahi can da can da nan da can da sauransu saboda haka duk al'amuran da na tsara zan gabatar a cikin laccar tun a wancan lokaci daidai da tunanin in je in karkaɗe musu ƙura in ɗauko su ban samu ba kawai tahowa ne muka yi wannan gurin a gaskiya wannan maudu'i na munafukai da munafunci a da da yanzu maudu'i ne mai matukar muhimmanci ba na mantawa shekaru biyu da suka wuce a shekarar 98 na gabatar da wata lacca a Kaduna a Islamic Learning Center wadda aka yi mata matashiyar siffofin mummunai to bayan gabatar da laccar yau da shekara biyu kamar wata kaɗan da suka wuce baya sai wata yar uwa ke bani shawarar me zai hana tun da an yi siffofin mummunai kuma a yi siffofin munafukai na ce gaskiya kan yana da muhimmanci an bani wannan shawarar ba daɗe ba sai takardar wannan gayyata ta zo na ga an gayyace ni kuma a nan da sunan sufofin munafukai to lokacin da na bi ayoyi na alkur'ani kadai dai in tantance sufofin da munafukai suke da shi wanda Allah ya ambata cikin alkur'ani ban kai ga karasa ayoyin da suka yi magana akan munafukai ba cikin suratul baqara da suratul nisa da suratul munafiqun da suratul tauba da wani bangare na ma'ida ban kai ga kara ɗaya su gaba ɗaya ba amma na samu siffa ɗaya ɗaya har talatin da biyar wannan fa kafin in shiga cikin hadisai a ayoyin kawai to a gaskiya sai na ga wannan laccar za ta yi faɗin gaske in har za a yi ta ko musamman in ta zanto a rubuce kuma yanayin da na samu kaina na yau ba zai ba ni daman in bi dukkan lungunan wannan maudu'in in magance muku shi ba yadda ne nake sha'awa don haka sai wata fikira ta faɗo min cewa to mu ɗauki suratul munafiquna mana ni ba ayoyinta ɗaya bayan ɗaya in dangartakar magana ta sa mu je suratul baqara yawo mu dawo ma je mu dawo in dangantakar zance ta sa mu je tauba nan ma ma je mu dawo amma dai ruhin zancen suratul munafiqu mu ɗauke ta mu bita daga farkon ayoyinta zuwa ƙarshen su tare da fatan ubangiji ta ala ya mana jagoranci wajen faɗin daidai da kuma aikata daidai lafazin annifaq lafazi ne na larabci asalin annifaq daga nafaka ne fi madi yunafiqu fi'li mudari'i nifaqan ko munafakatan akan ce nafaka yunafiqu nifaqan wa munafakatan shi lafazin annifaq din ya samo asali ne daga annafiqa'u lafazin annafiqa'u kuwa shine gidan da yanyawa take yi yanyawa ce za ta yi rami cikin kasa sai ta je can ta bulle sai ta je can ta bulle sai ta je can ta bulle sai ta je wani wuri kuma sai ta kusan bullewa sai ta kyale shi haka ta yadda in ta shiga ta nan wurin idan ka biyo ta ko ka tsaya kana jara ta fito sai ta maka tsiyar dan ta inda ta shiga ba ta nan za ta fita ba sai ta bulle ta can ta fice to shine annafiqa a larabci daga nan aka samu sunan annifaqu wanda da Hausa muke ce masa munafinci kaga akwai babbar dangantaka kwarai da gaske tsakanin gidan yin yawa da kuma halin munafiki in dai yin yawa ta shiga ta nan wurin ya zanto ba ta nan za ta fita ba to haka munafiki in ya ce kaza to ba kaza din ne yake nufi ba don haka a cikin fassarar istilahin malamai sukan ce annifaq shine mai ibtalul kufri ma izharul islam mutum ya ɓoye kafirci a cikin zuciyarsa amma kuma ya bayyana da musulunci a baki a zuci bai yadda da Allah ba bai yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai yadda da tsarin musulunci ba ko wani wurin yayi masa wani wurin ya ci karo da son zuciyarsa dan haka wanda bai masa din ba bai yadda da shi ba amma a baki raurau yana bayyana addinin musulunci wannan shine abin da ake kira da suna munafunci a tarihin munafunci tarihi ne mai tsawo lokacin da aka turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da addinin musulunci a birnin Makka nau'ikan mutane guda biyu ne kadai ko dai mummuni mai tsantsar imani ko kafiri mai tsantsar kafirci su kadai ne a cikin Makka waɗanda suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma waɗanda ba riga suka yi imani da shi ba haka musuluncin ya ci gaba da tafiya bisa ga wannan tsari har shekaru goma sha uku yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi hijira zuwa madina hijira zuwa madina ce ta samar da jama'a na uku su ne munafukai su munafukai kuwa lokacin da manzan Allah ya taso ya zo madina sai suke shakkun shin abin da yake kai daidai ne idan daidai ne shin zai ci nasara ko ba zai ci nasara ba suna jin tsoron su yi adawa da shi daga ƙarshe ya zo ya ci nasara to ya za su yi kuma suna jin tsoron su yarda da shi daga ƙarshe ya zo bai ci nasara ba kafaran da suke gaba da shi su zo su murkushe shi tare da su to su ina za su sa kansu to dan saboda su yi dabara su tsira a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su samu tsira a wajen kafirai sai suka raba kafa sai su faɗa wa manzon Allah kalmar da yake so ta imani da musulunci a ƙarƙashin ƙasa kuma suna tare da kafirai suna faɗa musu kalmar da suke so ta kafirci kalmar da suke so ta shirka ta gaba da addinin musulunci to kuma sabubban da suka sa su haka sabubba ne masu yawa amma dai mafiya yawan sababin da ya haifar da munafunci ga mutane farko akwai san duniya yana ganin idan ya bi addinin musulunci <laughs> suna ganin in sun ba addinin musulunci tsantsa to duniyar da suke so za ta kubuce musu wannan san duniya san dukiya san shugabanci idan sun ba addinin musulunci dukiyar nan da girma da mukami da suke bukata zai kubuce musu sanadiyar haka ba za su ba amma in sun kibi kuma za a yaƙe su a ribace dukiyoyinsu a kuma wato ainihin mayar da su bayi ko ma a karkashe su to kuma ba ta son haka to wannan sababin sai ya haifar musu da nifaka shine su raba kafa waɗansu kuma daga cikinsu wato ainihin babban manufarsu da ta sa su munafunci shine hasadar abin da Allah ya biya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan mai manzan Allah ya karbu a idan jama'a sama da su bayan kafin ya zo Madina su ne shugabanni dan mai mutane suke sallamawa in sun ji zancen manzan Allah to kyale zancen su su kyale zantuka ko ra'ayoyin iyayensu da da da dukkan wani mutum wanda suka sani wannan zuci wannan hasadar da take cin sa a zuci ita ce ta haifar musu da munafunci da haka sai aka samu munafukai gungo na uku kenan cikin mutane bayan ko da gungo biyu ake da su mummunai masu tsantsar imani kafirai masu tsantsan kafirci yan sai aka samu waɗansu waɗanda fuskansu shine at-tazabbub kai kawo la ilaha wala ila haula su ba ta cikin kafirai tsantsa ko ba ta cikin mummunai tsantsa eh a baka sun furta kalmar shahada kuma har ma a zahiri ana ganin suna aiwatar da waɗansu ayyukan musulunci na zahiri waɗanda ba kasafe ake hasaran ake rasa dukiya cikin su ba kai hasaran rai kamar sallah da sauransu amma kuma a zuci suna tare da kafirai cikin kafirci cikin bijirewa Allah cikin bijirewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a gaskiyar lamari lokacin da suka bayyana a irin wannan siffata su sun yaudari mutane masu yawa domin galibin mutane suna aiki da zahirinsu ne zahirinsu na kalmar shahada da suka bayyana zahirinsu na halartar sallar jam'i zahirinsu na aiwatar da waɗansu ayyuka na musulunci wannan shi yasa suka yaudari mutane aka yadda da su sannan kuma suna da daɗin baki sannan kuma wato ainihin siffofinsu galibi suna bayyana da siffofi na kamala irin wanda ba wanda zai raina musu to wannan yasa suka yaudar mutane za mu fahimta haka cikin ayoyin da za mu karanta na cikin suratul munafiquna kamar yadda na ambata mana ubangiji ta'ala ya ce idza ja'aka al munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun idza ja'aka al munafiqun idan munafikai sun zo wurinka Kalo za ka ji sun ce nashhadu innaka la rasulullah muna shaidawa cewa lalle kai manzon Allah ne lalle kai Allah ne ya aiko ka da musulunci amma abin da suke faɗa wanda suke cewa shaida ce tabbatacciya cikin zukatansu wanda yanzu suke isar da saƙon da zuciya ta kunce da harsunansu abin nan da suke faɗa ba haka bane ba Allah ce wallahu ya alamu innaka la rasulu ubangiji ya san cewa kai manzonsa ne ko sun faɗa ko su faɗa ba ko sun shaida ko ba shaida ba wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun kuma Allah yana tabbatarwa yana ba da shaidar cewa lallai munafikai ƙarya suke cikin da'awarsu hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga zaid ibn arqam yace ya ji lokacin da Abdullahi bin Ubay bin Salul ke faɗa a ɗaya daga cikin yaƙoƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fita aka samu wata yar hatsaniya tsakanin muhajirun mutanen Madina da al-ansar a al-muhajirun masu hijira da al-ansar mutanen Madina lokacin da aka samu wannan hatsaniya sai ɗaya daga cikin muhajirun ɗin ke kiran ƴan uwansa su taimaka masa ɗaya daga cikin al'ansar kuma shi ma ya kira ƴan uwansa don su taimaka masa wajen husumar da yake yi shi da wancan mutum daga cikin almuhajirun tun da haka ta faru sai abdullahi bin ubay bin salul yake tawa a wakadda fa'aluha a wa kad fa'aluha yanzu su waɗannan baƙin da suka zo kwanan nan ba su da masauki muka ba su ba su da abinci muka ba su har sun murmure yanzu za su rinka da yaƙi a wa kad fa'aluha yanzu haka za su yi la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al azumin minha al yace idan mun koma madina lalle sai maɗaukaka sun kori kaskantattu lokacin da suka faɗi wannan magana abdullahi bin abi bin salul ya furta wannan magana yana nufin madaukaka shi da yan tawaga sa munafikai yana nufin kaskantattu manzan Allah da wanda suka yi imani da shi a sai lokacin Zaid bin Arqam ya ji shi sai ya zo ya faɗa wa manzan Allah ya ga abin da naji ubayyu bin salul ya faɗa sauran sahabbai suka tambayi abdullahi bin zaid bin salul gaske ne ko wannan abin Abdullahi bin Zubair sallallahu ya tashi ya rantsa da Allah ya ce ƙarya ne bai faɗa ba ya halifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu wa ma naqamu illa an aghnahum Allah wa rasuluhu min fadli zuwa karshen aya suka rinka rantsewa cewa ba su faɗa wannan zance ba sai sauran sahabbai suka rinka hantarar Zaid bin Arqam cewa ka ganta ko ka zo ka yawa mutum kage to gashi ya rantsi ya kunyata ka a zaid ibn arqam ce ban taɓa jin takaici ba a duniya a rayuwa ta irin wannan ga kalma ji tabbas mutum ya faɗe ta amma gashi ya rantsa da Allah a gaban manzan Allah duk ga cewa bai faɗa ba gashi sahabbai sun gaskata shi yanzu ne bani da gaskiya ke ni ne bani da imani kenan yace takaici ya kan mun na koma gida ina cikin halin kakanuka yi lokaci mai tsawo bai shuɗe ba sai Allah ya saukar da wannan ayar wannan surar idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا ايمانهم sun rike rantsuwarsu a matsayin garkuwa kariya shamaki da zai hana a zarge su da zai hana a ga kasawarsu ko wallansu ko laifinsu saddu an sabilillah sai suka fantare daga tafarkin ubangiji Allah ta innahum sa'a ma kanu ya'malun lalle ya munana abinda suka kasance suna aikatawa haka ayoyin suka yi ta tafiya suka yi ta tafiya har ya zuwa daidai maganar da Abdullahi bin Ubay bin Salul din ya faɗa ya quluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al a minha al-azal walillahi al'izzatu wa lirasulihi wa lilmu'minin walakin almunafiqina la ya'lamun har yanzu wannan gurin sai Abdullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kirawo Zaid bin Arqam aka kirawo shi yace Allah ya gaskata ka kwantar da hankalinka Allah ya gaskata ka gashi Allah ya ce in sun zo wurinka za su rinka rantsuwa su ce mun shaida kai manzon Allah ne ai Allah ya san kai manzon sa ne amma Allah yana shaida cewa ƙarya suke rantsuwar da suka yi sun rantsa ne kan ƙarya ƙariya suke ba da gaske suka rantse ba sun riƙe rantsuwan ne idan ta zai musu garkuwa fasaddu an lahi da haka sai suka kauce daga tafarkin Allah innahum sa'a ma kanu ya'malun lafazin saddu asalin zai ma bai dinsa sadda mudari dinsa suddu to wajen masdarin akwai bambanci akan ce sadda ya suddu sududan akan ce sadda ya suddu saddan cikin kowanne akwai ma'ana da ta sha bamban da dan uwansa hmm. idan an ce sadda ya suddu sududan bi ma'ana ma la yamilu mailan a'rada an al-haqq yu'ridu i'raban mutumin da ya kauce wa gaskiya shi da kansa mutumin da ya fandare wa gaskiya shi da kansa a karan kansa amma idan aka ce sadda ya suddu saddan mutumin da ya kautar da waninsa kun fahimta ya hana wani yin imani mutumin da ya fandarar da wani daga tafarki madaidaici to shi yasa ubangiji ta'ala ya fito da mazarin wannan din wato ainihin a cikin suratul nisa dangane da ayat da take cewa alam tara ila allazina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu shaytanu an yudillahum ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك sududa kaga sadda ya suddu sududa ya sudduna da zaran ka ce ku zo zuwa ga shari'ar Allah ku zo zuwa ga alkur'ani ku zo zuwa ga hadisan manzon Allah ku kyale abin da kuka gada iyaye da kakanni ku kyale dukkan wani tsari da ba na Allah ba ra'aital munafiqina sai ka ga munafikai ya sudduna anka sududa suna kauce maka ba ruwansu da shari'ar Allah ba ruwansu da Qur'ani ba ruwansu da hadisi ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah saddu ko dai sun kauce wa tafarkin gaskiya su da kansu ko saddu sun sa wani ya kauce wa tafarkin gaskiya ya sudduna anka sududa fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun zalika bi annahum amalu thumma kafaru فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ذلك بأنهم آمنوا hakan da suke yi dan da can da farko sun yi imani ne sun kafaru sannan sai suka kafirce fa tubi'a ala sai aka sanya rufi akan zukatansu aka sanya wani murfi wanda alheri ba zai ƙara shiga zukatansu ba fahum la yafqahun da dai ba za su ƙara fahimtar gaskiya ba ba za su ƙara fahimtar alheri ba eh sa iya ji sa iya saurare in ana faɗa amma kuma zuciyarsu ba za ta iya karɓar bakuncin gaskiya ba da ɗai ba za su iya mana ba zalika bi annahum amanu bi lisanihim thumma kafaru bi qulubihim amanu imanan bil lisan wa kafaru kufran bil qulub yo idan har imani na harshe ne kadai zuciya ba ta yi imani ba tsammanin ka za a karba ba za a karba ba daga inda muka taso zuwa nan za mu fahimci siffofin munafukai ɗaya daga cikinsu akwai ƙarya da haka ƙarya sassa ce cikin siffofin munafukai na biyu daga cikinsu akwai rantsuwa bisa ƙarya ɗin ka san ƙarya kake ka rantse wannan ma siffa ce cikin siffofin munafukai saboda haka bai dace ba musulmi ya yi ƙarya baya ga haka bai dace ba musulmi ya rantse akan ƙarya in tsautsayi ya sa ka yi ƙarya ai laifi ne ka haƙura da ɗaya mana menene sai kayi na biyu kuma ka rantsi akan ƙarya laifi na biyu kenan wanda ya fi ƙaryar laifi rantsuwa akan ƙarya musulmi na gari baya wannan mummunin da imani ya ratsa shi baya wannan dan yana jin tsoron yin ne da munafikai ta kowace irin siffa cikin siffofinsu kuma yana daga cikin siffofinsu har ma ƙaryar ba wai so ɗaya so biyu ba a'a ta zama al'ada dan ita ce garkuwa zo a aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah yana daga cikin siffofinsu saddu an sabilillah kautar da mutane bayan su sun fandare daga tafarkin Allah ta'ala to sakamakon wannan shine daga baya ko kana son ka karba gaskiya sai Allah ya hana maka ita don dukkan mutumin da gaskiya ta zo ya san gaskiya ce ya kauce mata ya san gaskiya ce ya kauce mata laifinsa yana da girma sama da mutumin da ya kauce wa gaskiya bisa ga jahilci bai san gaskiya ba ce ba irin wannan zaka ga Allah ya huwace masa wata rana sai ya fahimta shi ke sa ka ga mutum da yana da adawa da ku amma daga baya bayan todewar zamani sai ya zama naku lokacin da yake da adawa da ku din nan da kyakkyawan niyya yake gani yake ko kasatu ne amma saboda kyakkyawan niyya sai da gobe sai Allah ya fahimtar da su ya gane ko masu gaskiya ne sai ya dawo cikin ku ya so nawa aka yi wannan ba zan kirku ba ba zan kirku ba daidai da jiya jiya ne lahadi shekaran jiya shekaran jiya lahadi daidai da shekaran jiya na tashi da karatu wani bawan Allah ya biyo ni a guje yace da ina cikin masu tsile maka cewa ku ne masu gurɗata addini saboda an zuga mu akan ku amma ubangiji ya fahimtar da ni yanzu na gane cewa kaza kaza kaza kaza duk wanda yake bin tafarkin barna bisa ga kyakkyawan niyya insha Allah za ga Allah ya kawo wanda zai nuna masa gaskiya ya gane amma duk wanda yake bin barna ya san barna ce ba zai iya dawowa ba ko ya so ya dawo dan haka Allah yake cewa ku yi gaggawa in kun fahimci gaskiya ku rike ta tun kafin lokacin da za a sanya rufe tsakanin ku da zukatan ku ya ayyuhallazina amanu fajibu lillahi walin rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilayhi tusharun ya ku waɗanda suka yi imani ku ansa wa Allah ku ansa wa manzan Allah yayin da Allah da manzansa suka kiraye ku zuwa ga abin da zai zama sanadin rayuwa gare ku ku sani cewa ubangiji ta'ala na sanya rufi tsakanin bawa da zuciyarsa ma'ana sai Allah ya sanya katangar karfe tsakaninka da gaskiya ga zuciyarka ta fahimta amma ba za ka iya karba ba shine kuma yace wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nazaruhum fi tughyanihim ya mahun duk dai wannan idan mutum ya fahimci gaskiya a karan farko yake imani da ita to daga baya ko ya so yana son ya imani sai Allah ya hana masa a haramta masa imanin dan ya tabe shine kuma abin da yahuda suka yi falan ma zago azagallahu qulubahum zago bi kasrin minhum wa ala ilmin azagallahu qulubahum sai Allah ya hana su imani daga baya Allah ya tsare mu ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فهذرهم قاتلهم الله أن يفكون ubangiji ta'ala ya faɗi waɗansu daga cikin sufofinsu wa idza to idan ka ga munafukai gangan jikinsu zai burge ka siffarsu da haya'a da kamala irin tasu za ta burge ka to da ka ji samu wa in ya kudu in ko har za su faɗi magana ta su mali kaulihim za ka saurare su saboda daɗin baki wannan aya na da alaka da faɗin Allah ta'ala cikin suratul baqara wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد daga cikin mutane akwai man yi uji maka kauluhu fil hayati duniya wanda zantarsa zai burge ka a rayuwa ta duniya saboda daɗin harshe saboda daɗin baki wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi zai rinka rantsuwa yana shaidar da Allah kan abin da ke cikin zuciyarsa cewa shine abin da harshe ya faɗa wa huwa aladul hisab alwawu nan wawul hal ce wal hal annahu aladul hisab alhali shi mafi tsananin adawa ne da gaskiya mafi tsananin jayayya da husuma ne da gaskiya wa idza qila lahu taqillaha akhadathu al-izzatu bil ismi fa ruja ah, abin nan ah, wa idza tawalla sa'a fil ardi yusra fiha wa laka hasu an-nasr annahu la yuhibbul fasad inda zai juya baya ya rabu da kai bayan yanzu ya rantsuwar shi mummuni ne bayan ya rantsa muku yana tare da ku wajen gogol mai tabbatar da shari'ar musulunci ko hukuncin Allah inda zai juya baya sa'afil ardu li fiha zai tafiya ne cikin kasa da gaggawa dan ya fasadi a ban zai je wani fasadi a ban wa yuhlikal harsa wan nasl zai je lalata amfanin gonanku dan bakin ciki ya kona ya kyarta masa a cana zai je lalata dabbobinku na kiyo dan bakin ciki ya karya tattalin arzikinku zai haifar muku da dukkan wata matsala da za ta zai muku alaka kai wajen gudanar da shari'ar musulunci Shi ne sa'afi fil ardi yufsidu fiha wa yuhlika harsa wa nasl wallahu la yuhibbu al fasad Allah ko baya son fasadi a ban kasa yana cikin fasadi ko a ban kasa mutum ya haifar muku da duk abin da zai cutar da dukiyarku ko kawunanku ko hankulanku ko addininku domin in mutum ya cutar da ba bai guda uku kawai ai ya cutar da addininku hmm. cutar da dukiya kamar ya kona amfanin gona ya lalata shi ya kassara shi ko ya hada mai kyau da mara kyau wajen sayarwa ya hada fetur da kananzir wajen sayarwa a sa inji ya buga ya hada gero mai kyau da mara kyau ya hada dawa mai kyau da mara kyau ya hada masara mai kyau da mara kyau da kalhar wan nasl duk fasadi ne yana daga cikin fasadi a ban kasa sayar da kayan maye tabar wiwi giya ta miyagun kwayoyi sodar iblis koken duk fasadi ne a bankasa kasa wallahu la yuhibbul fasad kuma idan an ce da shi ittaqillaha ji tsoron Allah ka daina akhadatul izzatu jiji da kai da jin ni wani ne sai da yanzu ne za a ce ji tsoron Allah ni za a yi wazi ni za a ce mun kaza Allah ce fa jahannam wa labisul mihad to sune nan gurin wa yazara aitahum tujibuka ajsamuhu wa in yaqulu tasma'a liqawlihim shine wani ke cewa لا خير في ود امرئ متملق حلو اللسان وقلبه يتلهب يلقاك يخبر أنه بك واثق وإذا توارى عنك فهو الأقرب يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروب فيك كما يروب الثعلب باب الخير cikin soyayyar mutumin da yake mai fadanci mai kwalama mai iya fadanci da tumasanci wanda zai baka lafiya naka ne shi yana tare da kai amma kuma zuciyarsa a lokacin tana rababbaka yadda wuta take rababbaka idan an sa mata fetur zai game da kai ya ce yana tare da kai amma idan ya juya baya shi kunama ne a wurin ya fi kunama harbi yau ka min tarafin lisani halawata zai baka zaƙin harshe ya ce yana tare da kai wa ya rubu sai ka kama ya rubu alabu amma yaudara ka yake irin yadda dila yake yaudara kasan idan dila ya kuka a gabas to karka neman shi gabas in ka tashi neman shi neman shi yamma da yayi kuka a wajen zai bar wajen saboda tsabar wayo na shi da yaudara irin tashi dan bala in yaudara da lawai da wayansa da cewa shi dai karya kwan a ciki ko ruwa zai sha baya zuwa kifa kai ya sha sai dai da baya da baya ya tsoma jelarsa ta jika da ruwan sai ya fito tudu inda yana hango gabas da yamma kudu da arewa ya zuke sannan ya koma to haka munafiki ya rubuce ta kama ya rubuta sa'alab shine Allah ce ka annahum khushubun musannada kai ka ce katako ne wanda aka jingine akwai bambanci tsakanin itaciya da ta kafi a kan ƙasa ta yi sayoyi a cikin ƙasa ta fitar da reshe da ganye da 'ya'ya ana amfana da ita da katako da aka jingine wanda ba da jijiya ko saiwa a ƙasa nan ko ba da reshe to haka munafukai suke katako ne wanda aka jingine ka nan husudun musannada kamar katako da aka jingine ba itace bane ba ya kunna sai hatin alaihim dukkan tsawa da raki da aka yi za su yi tsammanin nasu ne a lokacin manzan Allah duk aya da za ta sauka toshe kunne suke jin tsoro suke za ta fassara su za ta fallasa su tsoro suke ji kamar kowace aya dan su za a saukar haka lokacin da kuke wa'azi duk inda kuka yi latta ko karatu ko wa'azi tsammanin su da su ake za su je su ce kai musu habaici kai baka san su ma ballata naka musu habaici amma saboda abin da ka faɗa laifin su ne wanda ya san ka ya san su ne ya faɗa cikin qur'ani laifin ka fassarawa daidai amma sai su ɗauka da su kake wuri kaza da ake zagin mutane ake mana habaici shine muna kullu sayhatin alaihim Allah ce humul adu fa hazarku su ne tatattun abokanan adawa ku kiyaye su fa qatalahumullah Allah ya tsine musu anna yufakun dan me ake kautar da su daga tafarki madaidaici ka duba yadda nassin alkur'ani ke tafiya da siffofinsu saboda haka ya kamata in mutum mummuni ne sirrinsa da ɓoyensa ya zanto daidai bayyanansa da sirrinsa ya zamanto daidai baɗininsa da zahirinsa ya zanto daidai aikinsa da maganganansa da maganganansa ya zanto daidai dan munafiki huwa allazi khalafa qawluhu fi'luhu maganarsa ta saba wa aikinsa khalafa zahiruhu batinahu zahirinsa ya saba wa khalafa makhrajuhu madkhalahu mashigarsa ta saba mafitarsa wannan shine munafiki amma mun mummuni hunaka tamamul muwafaqati wal muwafaqa baina qawlihi wa fi'lihi baina batinihi wa zahirihi baina madkhalihi wa makhrajihi shi mun mummuni da zahirinsa da bashin da batininsa da daya da mashigarsa da mafitarsa da daya da sirrinsa da bayyanansa da daya haka mun mummuni yake munafiki ko kishiyar haka ne kuma mummuni an san shi da karancin aiki da karancin magana da yawan aiki munafiki ko an san shi da yawan surutu da karancin aiki duk wannan siffofi ne da ya kamata mu nisantar da kanmu in dai surutun ka ya yawa aikin ka ya zanto dan kaɗan to ana jin tsoron ka zama munafiki amma matukar surutun ka baya da yawa aikin ka ne yake da yawa to ana sa ranka zama mumuni ومن أدوه فأذرهم قاتلهم الله أن لا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لهم رسول الله يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين su munafukai idan an ce da su ku zo manzon Allah ya muku istighfari ku zo manzon Allah ya nema muku gafara sai su karkatar da kansu wa ra'aytahum yasuddun kaga suna fandarewa ba ruwan su da zai je inda manzon Allah yake wa hum mustakbirun suna girman kai ba sa karban gaskiya kaga girman kai yana ɗaya daga cikin sufofin munafikai manzon Allah kuma ya bayyana menene girman kai cikin hadisi wani sahabi ya zo ce da manzon Allah lokacin da manzon Allah ya ce la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu habatin min kibr ba zai shiga aljanna ba wanda duk a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon kwayar zarra na girman kai ba zai shiga aljanna ba sai wani sahabi ya zo ce ya manzan Allah ɗaya daga cikin mai yana so ya ga ya sa riga mai kyau wando mai kyau takalmi mai kyau shin wannan ma yana cikin girman kai sai manzan Allah ya ce wannan ba girman kai bane tsafta ce inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah mai tsafta ne yana son tsafta ubangiji ala mai tsarki ne yana son tsarki jamilun yuhibbul jamal dan haka dan kai tsafta wannan tukun addini ne kamala ce ta musulmi a same shi ya zama mai tsafta shi yasa mummunai na da duk talauci baya sa su gansu sun zama kazamai bayan da za a yi wai su mayar da adireshin talaucin su shine riga ta yi annakiya ba tare da sun wanke ba ko da ba su da dutsen da za su goge sa nan ninke su gyara ta ya kasance dai sun fito cikin hayyacin su shi yasa ma ba a gane talaucin su har sai da Allah ya fadakar cewa ku rinka ba su lil fuqara alladhina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum al-jahilu aghniya min at-ta'affuf yahsabuhum al-jahilu aghniya min at-ta'affuf wato yace ku bayar da dukiyar nan ku bayar da sadakan nan ga alfukara talakawan da usiru fi sabilillah aka katangance su suka tsare kansu a barikoki na dab masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zanto in sojojin ko jiran takwana jiran ko takwan sojojin jihadi jihadi gwagwarmayar yada musulunci amma tare da haka ba su da komai amma jahilai waɗanda ba su san halin su ba suna tsammanin mawadata ne saboda kame kai saboda kana'a da wadar zuci duk talauci ba sa yawo da annakiya to saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah jamilu yuhibbul jamal dan tsafta da kai tsafta wannan ba girman kai bane ba sai yazo zai fassara girman kai sai ce abinda ake kira da alkibru girman kai shine batarul haqqi da wa gamtun na batarul haqqi gaskiya ta zo karar ka ci in imma dan kare ne wanda ya faɗa kana ganin shekarunsa ba su kai ba ko in shekarunsa ya kai dan gidan waye shi a garin nan hadda zai ce kaza kare na kin karɓar gaskiya ka ture ta girman kai kenan na biyu kuma gamtun na raina mutane yawan mutane kallon hadarin kaji abinda mai ahana yake ru'ayat al ne ala gairi ganin na kowa ne girman kai kenan sai a kai kasan kafuwa ne eh ka iya fi shi kudi a duniya haka ne ka iya fi shi sarauta a duniya da mukami da connection da kulle-kulle da shiga can fita amma wannan ke bayar da damar ka ce kafin shi ko da alahira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rubba ash'asa aghdara in bil abwab law aqsama ala Allah la barra akwai wanda za ka ganci kanshi a takwade bai samu sukunin taje kansa ba rigarsa da tsora alamar bai samu sukunin wankewa kan kari ba in ya zo kofa za a ce kai tafi ka ba mu wuri karka shigo amma da zai rantse da Allah sai Allah ya bar ranta da rantsuwarsa inda zai rantse ce wallahi yau za a yi ruwa dan kada kafara ta kama shi sai Allah ya zubar da ruwa din gurgurdan yadda zai tsira daga yin kafara matsayinsa wajen Allah saboda sa wajen Allah to dan me za ka kafawa ne jin kawai kafawa ne dan kai dan gidan sarauta ne dan kai dan gidan masu kuɗi ne dan kai dan siyasa ne dan kai mashahuri ne kawai ka ji kafawa ne wannan yana cikin girman kai wannan nan matakar musulmi ne mai kwatanta gaskiya ba ka da tabbacin kafin shi a wurin Allah in ko duniya ce ka samu mulki da kuɗi da connection da kafafa da shahara ai wannan Allah yana ba wanda yake so da wanda baya so Allah yana bayar da kuɗi da dukiya da mulki ga wanda yake so da wanda baya so amma baya bayar da imani sai ga wanda yake so imani shine adireshi na kaunar Allah tare da bawa amma kuɗi ka fi dan karo ne آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح in mulki ne ko kafin fir'auna baka fi shi ba in karfin tsiya ne kafi adawa baka fi su ba dan karfi ta suka yi man ashaddu na kowa duk duniya wa mu karfi karfi ne majiya karfi baka fi su ba ba shi ke mu Allah na kawo su ba saboda haka imani ne. don haka siffar munafikai akwai girman kai girman kai kuma mun ce shine raina mutane rashin karɓar gaskiya sai Allah ce da manzon Allah sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum wallahi daidai ne ko kai musu istighfari ko kar kai musu Allah ba zai taba gafarta musu ba kamar yadda ya faɗa cikin suratul tauba istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum kai musu istighfari ko kar kai in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum inda zaka yi musu istighfari so 70 70 din da ke cikin wannan aya ba wai tana nufin 70 a kirge goma so bakwai ba a'a 70 adadi mara kirguwa domin larabawa in sun zo mubalaka sukan ce ai ko da zaka yi so 70 suna nufin ko da zaka yi so ba adadi lan yaghfir Allah lahum Allah ba zai gafarta musu ba shi yasa manzon Allah ce inda na san cewa in na tsora akan saba'in za a gafarta musu da na nayi ashe saba'in din da ake nufi ba ta saba'in goma sau bakwai ake nufi ba ayar ذلك بأنهم كفروا wallahu ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين fa matsayi irin na annabi babban matsayi irin nashi amma a ce inda zai musu istighfari ba za a karba ba wa kake da shi a duniya wanda ya fi manzon Allah ko daidai da shi waye kai waye kamar ka waye san asali ya naka tunda Allah ya yabe ka waye samu irin rabon ka tunda Allah ya yabe ka duka wanda yake kama ya gaba sallallahu alaihi wasallam duka wanda yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma aka ce ko da zai musu istighfari ba za a karba ba sawa'un alaihim astaghfir lahum am lam tastaghfir lahum Allah dai ba zai taɓa musu gafara ba domin ubangiji baya shiryar da fasikai Allah baya shiryar da waɗanda suke fasikai na ya yahdil qawmal fasikai abinda ake nufi da Allah baya shiryar da fasikai fasikai iri biyu ne akwai fasikanci da ma'anar kafirci akwai fasikanci da ma'anar aikin safo ga mutum mummuni amma yana shan barasa ga mutum mummuni amma yana zina kaga fasiki ne to fasikin da ake nufi Allah baya ya fasikanci da ma'anar kafirci an gane ko domin ma'anarsa bai cikin qur'ani wanda bai sani ba sai ya hada su da juna Allah ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu fasiki a nan gurin ma'anarsa mai aikata murtakibul kabira kamar mutum mai ƙarya kamar mutum mai shan giya kamar mutum mai zina amma da Allah ce wa amman ladina fasaqu fa ma'awahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون wala nuziqannahum min al'azab al'adna dun na al'akbar la'annahum yarji'un nan fa kafirci kenan wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min al-jinni fa fasaqa an amri rabbih fa fasaqa ma'ana fa kafirci fa fasaqa an amri rabbi ya fasikance ya wa umarnin ubangiji shine can cikin suratul baqara ya fassara maka fafasakan da kenan fasajru illa iblis aba wastakbara wa kana min alkafirina shine fafasaka na amrul rabbi saboda haka Allah ba ya shirye da fasikai ma'ana kafirai kenan to ya ake nan da Allah ba ya shirye da su ma'ana Allah baya musu gamdakatar tawfiki na in kun zo tattaunawa kuma mu ne wai su kure ku ba za su iya ba sai dai in kai mumunin baka karatu ko ya kake halartar ka abin nan karatu kafiri ba zai maka kwarjini ba wajen ku tattauna da shi game da addini yau ta hujja yake da shi ta la yahdul qawmul fasiqin yaquluna la in raja'na ila al-madinati ku rinka tana amfani na ketare ayoyin kun san tunda daidai nake gun su in tafiya wani wuri in dawo la يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون قاصفة هم الذين يقولون لا تنفقوا شو munafikan nan ما سوى masu cewa la tunfiqu عند رسول الله. kar ku yi sadaka ga waɗanda suke wurin mallan Allah kar ku ba su sadaka kar ku fitar da zakka ku mika musu sadakan nafila kar ku musu ku kyale su hatta yan faddu har sai sun dare sun gudu a zo a gina gidansu ne ba a kafa daba ta yan karta da yan taka a kofar gidansa a kofar gidansu a zo a yi su bude gidaje na haska bidiyo su koya yara yan ƙanana sata yaro ubansa ya bai wa mahaifiyarsa kuɗin tefane. ta ajiye a banka gado ya sace ya je ya kawo masu gidan bidiyo da daddare duk irin wannan mummunan aikin za su ce ai wa ya kabi zo na aidihun kuma suna kame hannunsu ya an ce ku ce rufe su bi lallahi ba za su bayar ba ko in sun tafi bayarwa su bayar da abin da kai ba su kashe ka ba kuma ba su ka rai ba abin bai taka kana ya karya ba su ko ba za a ce sun hana ba mai wanda kake tsammanin an tashi taimakon musulunci yana da karfin da zai bayar da naira dubu ɗaya sai bayar da naira ashirin wanda kake tsammanin zai bada naira ɗari ba tare da ya ji komai ba sai ya kawo naira biyar ya ya canjin goro goro ya saya ta yi canje da kawai baya ko ya kawo manya manyan kwandalaye guda uku a sa a cikin hular dan agari shi ta nauyi ko ba wani abu kirke manya manyan kwandalaye rufa rusa guda uku ya kaji zona aidiyahu nasullah fa nafiyahu annisiyan yana zuwa da ma'anar mantuwa annisiyan yana zuwa da ma'anan tark barin abu da ganganci duk wannan ya zo cikin alkur'ani rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya ubangiji karka rike mu da laifin da muka yi in mun manta ko mun yi kuskure kaga annasiyan anan shine me mantuwa amma annasiyan da ma'anan tark barin abu da ganganci nasullaha fa nasiyahu sun bar Allah sai Allah ya rabu da su dan ba za ka ce sun manta da Allah ba suna sanar da shi amma sun ki su bauta ta masa ne kuma ba za ka ce Allah ya manta da su ba la yadillu rabbi wa la yansa Allah baya mantuwa sai dai ka ce me ya bar su sun bar hukunce hukuncen Allah dan haka Allah zai bar su da dabarar su ranar tashin kiyama zai bar su cikin azaba ranar tashin kiyama nasallaha fa nasihum in lam nafikin humul fasiqun dan haka dai sune suke cewa la tunfiqu ala man inda rasulullahi hatta yanfatu sai Allah ce walillahi walillahi khaza'inu samawati wal ard khaza'in jam'i ne na khazina khaza'in taskoki na sama da na ƙasa duk a hannun Allah suke taskokin arzikin sama da ƙasa duk a hannun Allah suke ba hannun munafukai ba da haka idan mutum ya ki bayar da dukiyarsa don aiwa addinin musulunci aiki a gyara masallacin unguwa a kafa makaranta don a tarbiyyanci yara a tallafa malamai da za su karantar a yi amfani da kuɗin wajen da'awa a sai abin hawa a je a yada musulunci a ƙauyukan da musulunci bai kai ba yankunan da maguzawa suke kirista ke kai musu hari a sai kawo kuɗi a yi wannan ba zai ba amma yana da kuɗin da zai ba dan ne yana da wanda zai ba mamman shata yana da wanda zai ba sa'adu bori dan indo dan duk dai wani dan tsiya yana da kuɗin da zai bashi to kaga wannan bai lagi Allah da komai ba walillahi khaza'inu samawati wal ard taskokin sama da na kasa a hannun Allah suke walakin al munafiqina la yafqahun amma munafikai ba sa fahimta sai su ga in sun hana abin ba zai yi ba sun manta da cewa Allah ya ce ha littambihi kenan dan jan hankali ha yanzu kowa ya waiwayo ya ji me zan ce antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal ومن يبخل فإنما يبخل عن والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم Allah ya ce haka ha sai ga shi ku waɗannan ana kiran ku ku zo ku taimaka addinin Allah amma cikin ku akwai marwata to wanda ya rowa aikan kansa ya rowa Allah shine mawadaci ko ne matalauta in kun kangare kun juya baya sai Allah ya musanya da waɗansu ba ku ba kuma waɗanda aka musanya da su ɗin ba za su zama irin ku ba Allah ya riga ya faɗa don haka rowa da dukiya wajen ciyar da addinin musulunci wannan siffa ce ta munafukai bai dace mu ne mu yi ta ba matukar muna son addini ya ci gaba sai mun ware dukiyoyinmu matukar muna son addini ya ci gaba sai mun ware dukiyoyinmu kar ku dauka wannan magana da masu kuɗi kai ake lalle kan masu kuɗi su wajibin ya fara kansu amma har talaka kullum kana samun kuɗi dan ka fita aiki kana da albashi a wata nawa kake warewa musulunci a cikin albashinka nawa kake warewa da'awa nawa kake ware wa masallaci ko ko makarantar islamiyyar unguwar ku me kake ware musu abokanan adawar mu yan mishar mai sayar da manja a bakin titi mace matar da ke doya da wani kwai kan titi ko ta gasa masara ko ta sayar da ruwan sanyi da kankara a kan titi bakin danja fa tana da abin da za ta kai wa coci a kowane wata ko kuma a kowane mako kai ne kake kai masallaci shi yasa idan aka zo aka ce gafili nan ɗari biyu cikin ɗari biyu an ba 'yan coci ga fili nan ɗari biyu cikin ɗari biyu an bai wa 'yan uwa musulmi amma an ba ku notis kowanne ya gina filin nashi daga nan zuwa wata ɗaya ya gine shi ya gama komai to an bar masa ba sai ya biya ba amma duk wanda ya kasa to sai ya biya kuɗin filin Allah ya za su biya kuɗin fili ƙarshen ta mu ne za mu biya kuɗin fili saboda kullum da'awar mu a bara take karewa bara ba mu da kuɗin a ajiye sai dai a yi bara ba mu da tsarin da zamewa addinin gata daga kasa sai dai mu bara ba dan ba mu da kuɗin ba sai dan ruwa ba dan ba mu da kuɗin ba sai dan rashin imani da rashin tsari in ba haka ba yawan mu nan gurin mun kai dubu nawa yanzu a nan gurin mun kai uku za mu kai hudu to akwai kuma masu hijabi suna nan a cikin gila masu sun fi mu yawa ko ba haka ba to yanzu wannan al'adadin namu dan Allah wannan adadin namu a ce kowa duk mako zai bada kwandala ɗaya zai ji ya talauce ba abin da zai shafi dukiyarsa bai ma san yayi ba kwandala ɗaya duk makon duniya ka zo ka jefa kwandala ɗaya a masallacin ku na kamsu salawatu ka tafi duk mako kuɗi nawa za a samu suna da yawa fa adadin musulman Najeriya idan an haɗa mu in Najeriya tana da mutum miliyan ɗari da ashirin a kididdigar Najeriya to muna kyautar tan saba'in sittin saba'in cikin ɗari duk musulmi ne kenan muna kyautar san cewa miliyan saba'in zuwa tamanin duk musulmi ne to miliyan tamanin din nan ba wai ba ma a koma wani mako ba a ce duk shekara kowa kwandala ɗaya zai bayar kar ya ƙara komai sai wata shekara miliyan nawa za a samu a akawuntin musulunci miliyan tamanin naira miliyan tamanin a wata shekara miliyan tamanin a wata shekara miliyan tamanin in kowa to amma idan aka ce kowa zai ba da kwandala biyu ne farkon shekara da karshen shekara zai bayar cikin zulhijja bayar cikin muharram watan farko da na karshe ma'ana miliyan ɗari da sittin kenan fa to miliyan ɗari da sittin ɗin nan wani irin aiki ne ba za a yi ba yanzu a yi investin ɗinta za ta hayayyafa kuma a yi ayyuka da musulunci لقد أسمعت لو ناديت هيا ولكن لا حياة لمن تنادي ولو نارا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رمادي haka wani ce laƙada a sama'ata launa ta hayyar da mai rai ka kira to da ya ji kiranka walakin la hayata liman tunadi sai dai ba rai da ruhi ga wanda kake kira walau naran nafakta biha da wuta ka samu ka hura sai ta kama walakin anta tanfukhu fi ramadi sai dai kash kana hura iska ne a cikin toka ba daroshi ba Allah samun gane saboda haka gaskiyar al'amari shine ka duba sahabban manzon Allah sun taimaka a badar sun taimaka a hudu sun taimaka a da ghazwatul azab da ina ne duk musulunci ya kai sai suka zo suka yi shawara suka ce to tun da farkon musulunci mun taimaka da dukiyoyin mu har ya kafu yayi karfi yanzu ai sai mu dan matse bakin aljihun mu saboda mu cike gurbin da muka rasa na dukiyoyin mu da muka ciyar wajen jihadi a da mu dan huta kafin nan gaba mu ci gaba kaga da sun yi kuma Allah ma ya yarda sun yi za su dan huta ba wai dan sun bari ba dan nan gaba su ci gaba sai Allah ya musu tsawa ya ce wa amtiku fi sabilillah wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu inna Allah yuhibbul muslimin yace ku ciyar dan Allah kar ku jefa kawunan ku zuwa ga halaka dan Allah menene jefa kai zuwa ga halaka rashin ciyarwa rashin bayarwa ruwa shi yasa wani daga cikin mutanen Madina Abu Ayyub al-Ansari an je yaki da Romawa sai ya ga wani musulmi shi kadai ya hau in garman doki ya kutsa kai cikin Romawa ya yo kwana shi kadai ya je tsokanar faɗa ya kutsa kai cikin runduna guda ta arna sai wani cikin wanda suka gani suka ce kaga ya jefa kansa cikin halaka Allah ya ce wala tulqu bi yadikum ila tahaluka ya je ya jefa kansa shi kadai cikin halaka sai Abu Yawla sai ce kai da na galaje wannan ayar akan mu ta saukan mutanen Madina mu da muka kashe dukiya a farkon musulunci da musulunci ya karfi muka ce bari mu dan dakata mu huta mu numfasa sai Allah ya ce la tulqu bi yadikum ila tahaluka ba da irin wancan take da mu take ka duba dan Allah ya da sahabi ke fahimtar ayar ashe rashin ciyarwa rashin kashe kuɗi wajen addinin musulunci wannan abin nan ne me yake cutar da kungiyoyin mu da makarantun mu duk rashin rashin bayar da kuɗi ruwa ko a fara a daina duk wanda ya fara yi shekara ɗaya yana yi sai ga zai wa Allah gori ai an dade ana yi wanda aka yi dama ya isa ya munnuna alaika an aslamu qul la tamunnu alayya islamakum bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin kai da Allah ce ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna kar ku mutu sai kuna musulmi ba dainawa sai ka mutu haka sai ka zo ka ja baya ka taka birki to in ka taka birki daga aikin da safe aka karɓi ranka da garjin azhar to ka je ka ce da karshen za a yi hukunci ko da farkon da karshen al'ibra bil kawatim karshen da ka cika da shi da shi ake magana na yalwata harshe a wannan gaba ba dan komai ba dan saboda mu kuka da kanmu daidai wannan ne da ake ciki alal hakika akwai masu kokari a cikin wajen ce da dukiya fi sabilillah amma akwai marowata kuma da yawan mu muna ganin wai abu ne da ya shafi masu dukiya mun manta ga hadisi nan cikin bukhari wanda ke fassara aya cikin suratul tauba الذين لم يزن المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب munafikai ne suka tsaya lokacin da za ta yakin tabuka mai kuɗi da yawa idan ya kawo sai cewa na riyaci ba idan wani kawo dan kadan bayan shi kadai ke da shi sai mai Allah zai da sa'i guda na dabino ana manya manya maganganu ka kawo sa'i guda na dabino <laughs> inna Allah la ganiyun an sadaka ta fulan Allah kan ba ruwan shi da sa'i guda ko mu da nabi guda na dabino sai Allah ya saukar da aya ya faɗi kai waɗanda suke zargin masu tasawurin sadaka idan ka bayar da gwargwadon halin ka su ce dan me ka bayar da kadan in ka bayar da yawa sai riya ne suna yawa mutane izgili sakhara Allahu minhum wa lahum azabun alim Allah zai mayar musu da martanin izgili kuma suna da azaba mai radadi ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون wato suna cewa in mun koma cikin gari madaukaki zai kori makaskanci sai Allah ce walillahi al-izzatu wal rasulihi daukaka kan auren Allah take gaba daya daukaka kuma tana wurin manzon Allah daukaka kuma ta mummune ce amma su munafikai ba su san da haka ba hmm. izza da buwaya tana ga Allah madaukakin sarki dan shine rabbul izza subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun shine al-aziz wanda yake da izza ta gaba daya man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a gaba daya izza hannunsa take kuma Allah shi ke baiwa manzan Allah izza kuma Allah shi ke baiwa mummunai izza amma munafikai ba su san da wannan ba saboda izza da mummuni ke da ita ita wannan izzar yana samun ta ne a sanadiyar imani da aiki na gari ko da baya da kuɗi ko da baya da sarauta shi yasa idan Allah ya baka imani kake jin bai baka komai ba to ka wulakanta nemar ubangiji bayan imani Allah ya baka ilimin addini Qur'ani da hadisi har yanzu kake jin cewa shugaban karamar hukuma ya fika kwamishinan walwala da jin daɗin jama'a ya fi ka gwamna ya fi ka minista ya fi ka wani ɗan ƙaramin darakta a abuja ya fi ka har yanzu kawo lakanta neman ubangiji izza da allah ya baka ta imani ta fi duka wannan in dai ya zanto rubi'iyu ɗaya daga cikin sahabbai gwaraza zai je ya samu sarki irin na farisa kamar ka ce bill clinton a yau ko ka ce vladimir putin a yau shugaban rasha ya je ya same shi gashi ya yi shimfiɗa da kilishi a fadarsa amma ya rinka dogarawa da mashinsa yana kakkarta wannan zinarin da azurfar ya tsaya daga shi sai dan gyafto a jikinsa izar da rida ba abin da ya dauke ɗauke da shi na abin da mutane suka sani a duniya illa al-iman wal amal salih sai kai me yazo da kai nan gurin yace ubangiji ne ya tura mu musulmi mun zo da addinin da ke ɗauke da haske don mu fitar da mutane daga cikin duhu na jahala mun zo da arzikin duniya da na lahira gaba daya mun zo domin mu fitar da wanda Allah da ke daga cikin jahilci zuwa ga ilimi daga duhu zuwa ga haske daga zaluncin sauran addini zuwa ga adalcin musulunci ya shimfiɗa ka'idojinsa na kira na da'awa a gaban mutumin da yake gani ya fi kowa yanzu malami ne zai je shugaban gaban shugaban karamar hukuma ya rikice malami a gaban hakimi ya rikici. malami a gaban sarki ya zautu ya kadu ya manta da me yake yi saboda kwarjini ya manta da abin da yake dauke da shi da imani da amalin salih kai mun ne shi yasa musulunci ma ba a yadda ba arne wanda ba musulmi ba ka ce masa sa manzo Allah ce kar ku ce da munafiki sayyid shugaba sa sai dai in kana nufin sa mijin saniya amma sa shugaba kar ku ce da kafiri shugaba yace domin in shugaban ku ne da gaske to kun lalace kuka in ko ya san to ba shugaban ku bane to kuma kun tunatar da ubangiji kun dauki gangantacce kun ce masa shugaba ka ji fa kalmar baki a cewa arne shugaba ina ga musulman mu da suka dauko arne ma ba wai da baki kadai ba a aikata ya zama shine aka tabbatar masa da shugabancin kasa me matsayin mai wannan a gaban Allah ranar tashin kiyama izza a wurin ne suke ba wurin kafiri ba izza a wurin mummuni take kai ake so ka je izza ta tare da kai shi yasa aka ce ko tafiya kuke tafiya ga arne ya taho ba yahudi ko kirista aka ce karka ba shi hanya anane ya kauce kai ne shugaba kai ne mummuni walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al-munafiqin la ya'lamun kai ne zaka kauce fattarruhum ila adyiqi haka manzo Allah ce matsar da shi matsatsai lungu kusa da bango kai ne kan titin kai ka cancanta ko tafiya kuke kazo za ku saba kai kana tafiya shi yana tafiya to amma tsaya gaban arni tana ce masa sa kaga sarakunan mu da malaman mu sun mulakanta a gaban Obasanjo kaga yan majalisar mu sun mulakanta a gaban Obasanjo in kana da cikakken imani kai mummuni ne kansalan unguwar ku musulmi da yazo sai ya fi kwarjini a wurin ka sama da Obasanjo to Obasanjo banza Obasanjo wofi me kuma Obasanjo me aka aka yi shi wani karen kada miya ne kuma shi kuma tsoba ka kwarjini ga mummuni mai dauke da imani walillahi al-izzatu wa rasulihi wa lil mu'minin walakin al munafiqina la ya'lamun munafiqai ba su sani bane saboda haka lalle yana daga cikin sunfar munafunci wato ainihin rowa da dukiya wajen ciyar da addini gaba bai dace ba yana daga cikin sunfar munafunci rowa da dukiya ku rike wannan ku kiyaye wannan kwana kwanan nan kun san yanzu an gama wata ɗaya an shiga na biyu na yara yan ƙasa da shekara sha bakwai fa suka tashi suna son sai sun fitar da yahudawa daga masjidul aqsa ba da harsashi ba ba da kwali da baka ba da bakan danko daidai lokacin da isra'ila take da jirage da take harbo rokoki da shi take da tankoki na yaƙi da sojoji da bindigogi amma yara suna fuskantar sojoji da dutse kasashen laraba nan gaba ɗaya kashaf wai a ce ma Allah an ci Isra'ila kunya ake ji nauyi ake ji me zai faru da Allah an ce ta shugabannin nan gaba ɗaya kakaf sai mutane talakawan ƙasa su ne suke jin takaicin abin da yake faruwa da mutane a Filistin da yan musulmi a Filistin zuwa aka yi a tashar Saudiya ta talabijin aka ware waɗansu awanni awa goma ko ashirin da hudu cewa za a nemi taimako ka buga telefon ka bayar ko fax ko ka je da kanka na taimakawa yaran nan da ake karkacewa a Falastin da wanda aka ji musu ciwo da matan da aka ce mazajen su wajen mai musulunci sun zama suna zaman takaba da yaran da suka zama marayu abin mamaki sai wata mace ta ɗauko gwalagwalanta gaba ɗaya da suke ado da su ta zo ta ce ta bayar ka ga mai gida ya zo ya ce shi dubu kaza matarsa dubu kaza ɗansa na ɗaya dubu kaza ɗansa har zuwa na bakwai wanda aka haifa jariri dubu kaza duk sun bayar kafin ka ce me an tara riyal miliyan sittin da wani abu haka aka yi a abu dhabi haka aka yi hatta a london musulmi suka yi hatta a london aka tara falin falin sama da miliyan ashirin a daidai lokacin da nan gurin idan ana neman mu haba da musamman da yake ciki ba kudin matan mu galibi na kare ne a gidan biki su da mata yan ana magana sarka ba sa ji da su ake ai ta kama aljanna ta tana karkashin kafar mijinta me sai ta sarka ko zakka ko haka suke ji saboda rashin karantar da addini da aka dade ba a karantar da mu da aka lalle ina janjana mana wannan wallahi sai mun ware dukiya wajen mu abin nan kun ga jihadi na zuwa a nan kasar ko kun ki ko kun so Allah ka da yanzu arnan nan yan ofisi da suka sarkace mutanen mu a Lagos sun fito fili sun sun fi karfin gwamnati ko kuma gwamnati tana tare da su cikin biyu dole a yi daya duk wanda aka kuma abin kunya ne da gwamnati sun fi karfin ta abin kunya ne tana tare da su to kuma wancan ya fi wannan mamuni yan ofisi da suka karkashe mutane sama da mutum dubu akwai masallacin da aka kone mutane kurmus a ciki wakilai da suka je daga Kano don su gano mai ake ciki kawai nuna masa ake kaga mai kwannan mai kwantan adam da akwai haka kai a Lagos aka zo gwamnati ta ce ta rushe su ta rushe su an haramta kungiyar kabilanci an rushe ofisi ko awa hudu ba a yi ba da sanarwar gwamnati Abraham Adeson ya fito ce karya ne ba a yi sa rushe su ba Obasanjo bai saboda demokuraɗiyya ake yi bangaren doka bangaren ma'aikatar shari'a ne suke da ikon su rushe kotu ce ta isa ta rushe mu kotu kuma ba ta rushe ba Obasanjo bai isa ya rushe ba bangaren administration ba sai isa su rushe ba haka bangaren legislators ba sai isa su rushe mu ba sai bangaren shari'a haka Abraham Adesan ya fito ko kunya babu ya faɗa ko ba a masa kome ba suka zo ma suka ce kai in ba an rushe din an rushe ofc to yau mun kafa sabuwar kungiya OLA a Liberation Army in dama kungiya ce kawai ta neman yanci ko taro na neman wa na neman martabar yan oduduwa yarbawa yanzu oduduwa liberation army ne sojojin kwatar yancin oduduwa sojojin kwatar yancin yarbawa kuma to shi aka ba wanda aka kama da suka wannan taron suka ba da wannan sanarwa to dan girman Allah in ma kun tsaya kun kisa yan makami ai kun bata kanku lokaci ki ku za ana jin tsoron SSS ana jin tsoron waye yana da kyau ka tsoye ba mu ce ka fito da ita fili ba don duk dai kuma bata wadatar ba ka samu uku hudu biyar na rantsa da Allah kuma ka koyi harbi ka koyi kundin bala kuma in jihadi ya tashi kanku fito kan titi ana kabara wannan kawanci ne an daina sunkuru ake sunkuru ba ku jin labarin cece ne ne kuke ba da lokaci karkasuwa ake eh karkasuwa ake duk ta karkashin wancan kwalbatin in ba ta karkashin nan ko ku bi ta nan wajen wancan kwalkwalin gobe mu bu na nan mu bu can ku faro can daga arewa mu mu faro can daga kudu sai mu hada Zakiya. haka ake tun yi sai aka daina wani yawo ana kabbara kan titi kayanci ne don da daga wannan bai ma san addini ba gidaje ne wanda ya san addini qiyamul laili yake yi bayan ya yi kiyamun laili tun karfe hudu ya tashi dama shafa yi dotarin ya yi jinkirin su sai karfe hudu na asuba daidai lokacin da Allah ke cewa halmin da'in fa ujib hal mun mustaghfirin fa aghfir lahu shin akwai mai neman gafara in gafarta masa akwai mai roƙo in ansa masa akwai mai bukata in biya masa lokacin zaka tashi turattilul qur'ana tartilan kai tartilan qur'ani da nutsuwa kai istighfari wa bil asharihum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lisa'il wal mahrum ka zo masallaci da wuri kai kira'ar qur'ani kana sahun gaba dan mala'iku su ba da labari a sama cikin rajistar su yata'aqabuna fikum mala'ikatun bil laili wa mala'ikatun bin nahari asuba da la'asar din mala'iku na zuwa su ba da su bayar da labari wurin ubangiji ba dan bai sani ba sai dan su zama sai dokan cewa ka je la'asar cikin jami'i ka je asuba kana tashi ka gama ka yi zikiranka ka gama wajen irin shida din nan kuma ka fita ka tsinka jini da dan tashi tsinka jikinka an dan yi gudu an dan yi guje-guje da tsalle-tsalle irin wanda ya kamata a yi a fili sauran kuma an yi a inda ya dace a yi ka koyi sarrafa kowace irin bindiga da kunkunce ta da daddaura ta in ta abin nan kar ka ajiye ta sai tsatsa ka rinka sa mata mai ka nemi mu da yan sandan mu da aka kora su baka sirrinta kowace unguwa ku nemi yan mu da aka kora daga soja a karkashin kasa su zanto su ne mataimakan mu wallahi kar ma mu bata kanmu lokaci kuma yaki na son kuɗi dole sai kun tara kuɗi ku daina zaman kasa wando a tashi ayi sana'a in an samu kuɗi a sai albarusi a samu kuɗi a sai albarusi a samu kuɗi a sai bindiga a ajiye a tara kayan abinci ko bala'i zai kama sai an yi ban ga dalilin da yan kabilar ojo obasan zai tura ji a tarkace su har garin su a yi destroying din kauyen su gaba daya amma ko mutum ɗaya cikin yan ofisi ba kashe ba har yau sun kashe iska kamar sun kashe kudaje ba mutum ko kuda ya tara a gidansa kai shiga gidan ka je ka kashe wannan kudajen har guda ɗari dan Allah in ya far maka wa kai ba to a kashe mana mutum sama da dubu a kona mana motoci shi kamar an ci banza wallahi dole a yi shiri na rantsa da Allah dole sai an yi shiri ku daina bata kanku lokaci kuma duk wanda ya san shi matsoraci ne je ta jin tsoron je ta jin tsoronsa eh, sa ya hana kansa mutuwa aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kake sai ka mutu duk tsiyarka mu ya mu tafi kai a baka jiran duniya ha Khalid bin Walid yace ba wani ko zazzabo da ban shiga ba wani rintsi da ban shiga ba ba inda ake ruwan masu inda ban kai kaina ba yace amma gashi na je na dawo lafiya gashi yau zan mutu akan tabar mata akan kesu irin yadda raƙumi ke mutuwa a garki yace la na mat'ayunul jubana ya ku matsorata Allah hana idan ku barci matsorata tsoro ba shi ke sa rayuwa ta yi tsawo ba jaranta ba shi ke jawo mutuwa ba duk jarumtar Khalid ba fili yake aka shi ba gida mutu sai ku sa kuna jin tsoro arna ba sa jin tsoro ko kuna jin tsoro in ta kunu talamuna fa innahum ya'lamun kama talamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima in kuna jin radadi dan an harbe ku kuna jin tsinin mashi in an take ku su ma suna jin irin yadda kuke ji bambancin ku da su ko kuna fatan gidan aljanna Allah fi ardu hasamawati wal ard su ko ba sa sa rai game da ita to dan me za ku tsoro dan me za a ta cin mutuncin mu kuma yan security musu sun gwanance ne wajen su gano sirrin musu fada a Lagos ba director ne sai ba commissioner yan sanda to me suke wai ba wai ba yan ofisi din nan ba ba wai ba ofisi gare su nasu na kansu na yan sanda da yanufan ɗinsu da bindigogin su a tsakanin ibadar da Lagos da Shagamu ko ba abin da aka yi har yanzu wai a zuwa ce an ba da an ba da naira miliyan ɗaya ko biyu ga dukkan wanda ya kamo gani ga wanda ya kamo Adams waye gani Adams ne ko waye wani ya dan shekara 33 ko 34 daga cikin shugabannin ofc har yanzu kuma yana nan ba a kama shi din ba wai lada duk wanda ya kamo su a bashi kaza kuma ya fito a hira da shi da jarida an san ba su san inda yake ba mutanen SSS ba su san inda suke ba intelligence na soja ba su san inda yake ba har yanzu dai yana nan a Lagos ya koya amma yan jarida sun san inda yake yan punch da yan concord da yan guardian da yan tribune duk sun san da yake tunda suna hira da shi these days sun san da yake amma yan sanda ba su sani ba ya su ba su sani ba duk kowa bai sani ba sai mu za a rena hankali cewa ji a bincike mu saboda aka dole ku yi shiri ya ayyuhal ladzina amanu haka ne ko la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akum min as-salihin wa lan ya'khir Allahu nafsan idza jaa ajaluha bima ta'malun ubangiji yace ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah dukiyarku da 'ya'yanku kar su shagaltar da ku daga an batan ubangiji kada kula da 'ya'ya. san tara musu abin duniya ya tabbatar da ya mantar da kai tuna Allah kar dukiya ta hana ka tuna Allah tuna Allah ya shafi karatun Qur'ani ya shafi zikiri ya shafi halartar jam'i ya shafi jihadi ya shafi dukkan wani aiki na gari kada dukiya da ya mantar da kai wannan dukkan wanda ya aikata wannan to fa irin wannan sune hasararru sai Allah ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abin da muka arzuta ku da shi min qabli an yati ahadakum al-maut tun kafin mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikin ku wanda ya tara ya tara jama'a fa'au'a ya hasaba wanda malahu asala da hugo ya tara ya taskance tsammanin sa dukiya da sai ka ji ya ce rabbi laula ni ila ajalin qarib ya ubangiji na maka dan jinkirta mun zuwa ga wadansu yan mintuna ya ubangiji ayi mun jinkiri ga kudin ga mala'ikan mutuwa ya zo ga kudin so yake a bashi ranar minti biyar ko wasiya yayi cewa dauki kaza yi jihadi ya dauki kaza yi kaza dauki kaza yi kaza rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa ina ma kai mun jinkiri zuwa wani lokaci na kusa in samu in yi sadaka wa kun min salihin in kasance cikin salihan bayi sai Allah ya ce walan yu'akhkhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha da dai Allah ba zai ware jinkiri ba idan ajalin ta ya zo wallahu khabirun bima ta'malun Allah masani ne mai babu labari ne game da abin da kuke aikatawa saboda haka lalle mu yi amfani da lokacin mutum kafin lokaci ya kure mana munafunci abu ne mai muni kwarai da gaske munafunci malamai suna kasa shi gida biyu akwai annifaku al-akbar akwai annifaku al-asgar babban munafunci akwai kuma karamin munafunci shi annifaku al-akbar shine kuma ake ce masa annifaqul i'tiqadi munafunci ta fuskar aqida shi annifaqul asgar karamin munafunci shine kuma ake ce masa annifaqul amali munafunci ta fuskar aiki kowanne mummuna ne sai dai ɗaya fi ɗaya muni shi annifaqul akbar wanda kuma shine annifaqul i'tiqadi munafunci na aqida na kuduri shine a zuci kana tare da kafirai amma akan harshe kai musulmi ne to dukkan wanda yake wannan munafancin tabbas kafiri ne ba musulmi bane ba kuma su ne waɗanda in sun mutu Allah ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira yana cikin ramin karshen kasa na cikin wuta cikin mata suke ko maza amma an nifaq al amali munafinci ta fuskar aiki zuciyarka tana tare da musulmi kuma kai musulmi ne amma kana yin waɗansu ayyuka irin ayyukan munafikai shine manzon Allah ya bayyana cikin hadisi ayoyin munafiki guda uku ne idan ya zance ya karya karya alama ce ta munafunci amma annifaqul amali wanda baya fitar da mutum daga musulunci matsayinsa matsayin kabira min al-kaba'ir idan mutum ya alkawali ya saba wannan baya fitar da mutum daga cikin musulunci amma abin da ya kabira ce min al-kaba'ir ha kuma idan mutum an bashi amana ya ha'inci duk wannan annifaqul asgar ne ko annifaqul amali baya fitar da shi daga musulunci amma ko mummuna ne shi ma yana kawo cikas wajen cikar tauhidi da kamalar imani don haka yana da kyau mu rarrabe tsakanin wancan da wancan don bambancin su ya kama ban duk wanda muka san yana da munafunci na zuci yana tare da kafirai a ɓoye amma a zahiri yana tare da musulmai to wannan kan ai kafiri ne wanda idan ya mutu ba za a yi masa sallah ba in an in an san shi ko da da waɗanda manzo Allah ya musu sallah farkon musulunci ne da ƙarshe Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri sai ce mai innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun wa la tu'jibuka amwaluhum wa auladuhum innama yuridu Allahu an yu'azzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun wato kaga sun zama kafirai kafaru billahi wa rasulihi wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun kaga sun riga sun kafirta dan haka wannan ba magana ma a ce ma wai za su dace da rahmar ubangiji ranar tashin kiyama amma mai annifaqul amali munafunci na aiki kaman ƙarya kamar saba alƙawali da sauran dangin ayyuka na munafunci to wannan kan suna kawo cika sojin cikar tauhidi kar ka ɗauka abu ne mai sauƙi manzon Allah ya kwatanta irin waɗannan laifukan da matafiya da suka sauka a daji suka fito da guzurin su za su dafa su ci sai babu itace sai shugaban ayarin tafiya ya ce ku tafi kowa ba abinda nake so sai samu mun sanda guda ɗaya. ce to inda suna da yawa wancan ya kawo sanda wancan ya kawo sanda wancan ya kawo sanda kafin ka ce ko me zai faru an tara ita ce shin har sai a dafa abin da ake so ko a gasa a ci a tafi ce to haka kananan ayyuka suke na munafunci wanda mutum ke ba ko haka kananan ayyuka suke na sabo wanda mutum ke raina muhaqqaratu dhunub wanda mutum ke raina su a hankali za su taru su taru su taru har su zanto itacen dafa ka ba tare da kafar gaba don haka mummuni shine wanda yake kallon girman laifinsa ko da kanimi ne amma munafiki shine wanda zai aikata laifi sai daga ganin kamar sauro ne ba ta kusa da idanunsa da haka sai mu kokari mu kiyaye abdullahi bin abi mulaika yace na riske sama da mutum 30 cikin sahabban manzon Allah ko wanda ɗaya daga cikin su na jin tsoron munafiki sahabbai fa jin tsoro suke kasa ba munafikai wanda suke da wannan garanti din na gafara radiyallahu anhu wa radu anhu ina ga mu kuma Umar dan Khattab ya samu Huzaifa bin al-Yaman yace da shi manzon Allah ya lissafa ka maka munafikai ba ni labarin su yace ai da na faɗa maka na tuna asirin manzon Allah yace to dan Allah ya kirga da ni a ciki ko babu ni Umar dan Khattab Umar din da shi dan baya hada hanya da shi Umar din da yake sarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aurar da yarsa Hafsa da manzon Allah Umar din da yake na biyu cikin manzon a cikin musulunci bayan bayan bayan Abubakar daga Abubakar sai shi Umar mai wannan babban matsayin manzon Allah ya hau kan dutsen Uhud shi da sayyidina Abubakar da Umar da waye sai dutsen Uhud yi girgiza sai manzo Allah daka masa tsawa ce usbut ya jabal fa inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidan wanda ke kanka annabi ne da siddiqi Abubakar da masu shaida guda biyu Umar da kuma Usman ka duba fa jabal amma tare da haka ke cewa fa dan Allah Allah safa da ni ba kuma da wasa yake ba da gaske ke dan jin tsoron kare shi shiga cikin munafunci saboda abu ne ke boruwa cikin jama'a ba tare da an sani ba da haka babu yadda za a yi mu nisanci daga munafunci sai mun bunkasa ikhlasu kullum kowa ya rinka imanin sa washi abinda zaka ce da abinda zaka aikata ka duba ga dan wa kai ko yaya aka yi ka ji daɗi ka yi kokarin ka yi faɗa da zuciyarka ka ture wannan daɗin da ka ji na yabanka kada kuma yaban ya ƙara mahimma akan da ko yaya aka kushe ka ka ji haushi ka yi kokarin ture wannan haushin kada kushewar da aka yi ta dakushe mahimma dan kana yi ne dan Allah ba dan yaban ba ba dan kushen ba ka ji daɗi da baka ji daɗi ba don Allah kake yin al'amarinka ana tafiya tare da kai da yan uwanka musulmi kar ka ce dole sai duk abokanan tafiyar ka sun ba da maka idan ba ta mare rai kayi yaji baka zuwa masallaci baka zuwa meeting baka zuwa ayyukan addini ka san madan shanwa suna haka in ka zo wajen meeting ka ba da shawara ka daga hannu sau daya shugaban taruwa ya kallon ka so biyu shugaban taruwa ya kallon ka ta ji maka ce ni zan fita fitsari ko izini ba za ka nema ba in ka fita ba za ka dawo ba yau na daga hannu ba ce komai ba dan wa kake yi in ka ba da shawara ɗaya biyu ba karɓa ba don me ka ji haushi kyale mana bayan shekara ɗaya wata rana in ka fara ya karɓa wa ce dole sai yau za a karɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya an nuna masa zai shiga makka sahabbai suka taho za a je a je umara sun zo hudaybiya kafirai suka tare suka hana su fita aka yi sulhu aka ce a koma baya umar dan fata yace a ah, manzo Allah ba kai kai ce kai mafarki za a shiga makka ba a je a shiga mana ko da tsiya tsiya yace da na maka mafarki ce za mu shiga na ce wannan shekarar na ce maka shiga kan za a shiga amma ya ce ma dole sai wannan shekara to dan da za ka bada shawara sai an karba yau ina faɗin cuta ne ba dan wani daga cikin ku ya kai kara ba sai na san duk inda taron mu yake ko na kungiya ko na cibiya ko na unguwa ko na kwamiti sai an samu wannan matsalar kwamitin unguwa kwamitin kungiya wace ce duk sai an samu wannan matsala wani ya shigo dan ya samu matsayi in bai samu matsayin ba sai kawo cika kada ba dan Allah bane fa hmm. wani ya shigo ya bada shawara ba ya dada ita ba wani ya bar an karba sai ya ji haushi sai ya daina zuwa wurin taro ko mitin sai ya watsi wani ya zo ya ce kaza an kiyarda dan Allah kake na ruwanka bai na kaza dole sai mun yi washin imanin mu dan mu gane ba dan bukatun mu ba muke dan addini wani ya bakanta mu wani ya dadda mu dama ba dan shi nake ba kuma ka tana duk aikin musulunci namu ne mu duka aikin gidanka ne naka kai kadai ko ba na shiri da alhaji rabi'u ko ba na shiri da malamin da ke haguna harkar gidana ba zan sashi ba ba wanda yake dole sai na sashi amma ga wata harka ta addini ta masallaci masallaci kan ba mallaka ta bane ko da ni ne liman ga wani abin da babu yanda za a yi yanzu ba ni da canjin alhaji rabi'u sai shi sai je gida in yi masa sallama ya zo mai wannan aikin ko da koyan aiman haihuwa a gidana ba zan ba shi labari ba ga wani abu da ba inda za a yi in samu cin nasara sai na hada da malamin nan sai in je har gidansa in yi masa sallama dan ya zo a tafi tare dan wannan abin sai da taimakon sa zan iya yi dan namu ne mu duka shine musulunci hmm. amma leburancin gidana aikin gidana shawarwarin gidana ba sai na sashi a cikin kuma ko Allah bai ce ba dole sai na sashi to sai mun bambance tsakanin wannan guda biyu wanda yawanci shine mutane ba sa ganewa in ka gana watsar da wani ba ne na watsar da shi ba shawara ce ta gane wani ba ya da kirki dole ba abokin tafiya bane mu watsar da shi mu duka saboda zai kawo mana cikas a madadin ya taimaka mana amma ni kadai ya mun laifi dan me zan kore shi daga cikin aikin addini dan me wata hujja nake da shi ni kadai fa dan me zan ki zuwa wani aikin addini saboda wane to dole sai mun koda ikhlasin mu mun wasa shi mun gyara anniyoyin mu kullum mu rinka jaddada niyya kullum mu rinka yin ayyuka na gari kullum mu rinka roƙon Allah muna cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana kullum mu rinka cewa allahumma ya muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinika ya Allah mai tabbatar da zukata tabbatar da zuciyata kan addininka to idan mun yaki da zukatan mu to lokacin ikhlasi zo to idan ikhlasi ya zo to kaga za a nemi munafunci a rasa jama'a karin ta mana sama da kima wannan shine biyan bashi na makon da ya wuce baya abinda na faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wannan kai kuskure Allah shi ya fi mana assalamu alaikum warahmatullah faru shine ranar juma'a da ta gabata bayan kammala sallah sai wani dan uwa ya zo mun da wani launi na auduga irin wadda mata ke amfani da ita lokacin da suke jinin al'ada bayan ta takarda ce wadda suke bulu a ciki kuma audugar kamar yadda aka saba da ba farashi yace wannan audugar a yanzu waɗansu kungiyoyi da ba a san ko suwaye ba suna yawo da ita suna raba ta a makarantun 'yan mata kyauta ba sai an saya ba to sai waɗansu 'yan mata suka kamu da rashin lafiya iri ɗaya kuma duka ta shafi matuntakar su da aka kai su asibiti sai aka sanya shakka game da wannan audugar da suka yi amfani da ita sai aka gudanar da bincike a zariya sai binciken ya ba da sakamako kamar haka farko dai a cikin audugar akwai kwayoyi da aka sa na magani waɗanda suke iya hana ɗaukar ciki ta yadda idan mace na amfani da ita wato za su hana ta samun juna biyu na biyu kuma akwai waɗansu ƙwayoyin cuta da aka daskarar da su a ciki wanda za su taimaka wajen lalata a mace gabanta kuma yanzu haka akwai 'yan mata guda uku a asibitin koyarwa na ahmadu bello university da ke zaria wanda suka kamu da irin wannan cutuka to a can zariyan sai nan take aka ci gaba da faɗakarwa kuma har abin ya zo nan da bincike ya bincike sai aka samu kamfanin always wanda kamfani da ke lagos ba mamaki mana yan opc ne to su ne suka yi wannan audugar ta musamman suke rabar da ita kyauta yanzu haka a nan kano an rarraba ta kyauta da yawa wannan ta sa na yi hudubar juma'a a kai a cikin tafsiri da muke na ran juma'a kuma na fadakar cewa ya kamata gwamnati musamman ma'aikatar kiwon lafiya ta yi kokarin gudanar da kwakwaran bincike da za ta baiwa mutane bayani warakakke na a daina amfani da wannan auduga sannan kuma ita kanta audugar always da galibin mata ita suke amfani da ita ana ganin ma ita ce ma ta gaba dan da akwai auduga ta trust wanda yanzu idan mace tana amfani da ita ana ganin ma yar kauye ce ko ba gidajiya ce a tsakanin mata sai ta always to ita kanta ta always tun daga watanni biyar na karshe dinnan zuwa yanzu duk matan da suke amfani da sabuwar always ta yanzu to za ga suna da waɗansu kuraje da suke fito musu a matsayin matsin cinya wanda suke haifar da ɗaɗewa da fitowar waɗansu ƙuraje kanana galibi mata ba sa iya faɗawa mazajensu don kar a tuhumce su da wata cuta waɗansu kuma ba za su iya faɗa ba ko da sun je asibiti don wuri ne da galibi mace na jin kunyar ta faɗi mai ke faruwa a wajen to amma waɗansu sukan faɗa wa mazajensu kuma wannan kaikayi da ke haifarwa da ƙuraje a nan matsayi matsin cinya kai kanka namijin sakamakon saduwa da iyalinka sai ta gamu da wannan ƙurajen da wannan kaikayin daga yan hudumar zuwa yau ban san adadi na mata da maza ba da suka yi min telefon ko suka same ni suka gaskata ni kan abin da na faɗa cewa wallahi haka ne a yanzu haka na tabbatar a cikin mu daga faɗin haka